This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 14 ga watan Maris na shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanun labarai. A yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta bayar da rahoton cewa ta gudanar da wani mai ta ƙasa da har-har ta sama a yankin tsakiya da kudancin zirin gaza ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta faɗa yau alhamis cewa ta lalata jirage marasa matuƙa na ukraine guda goma sha biyar da makamai masu linzami takwas a yau alhamis gwamnatin ƙasar sin ta ce amincewar da majalisar wakilan amurka ta yi da wani ƙudurin doka da zai tilasta manhajar tiktok yanke hudda da mamallakin kamfanin na ƙasar sin ko kuma haramta shi a amurka kamar wani tunani ne irin na barayin daji 'yan fashi. To bayan labaran duniya za ku ji cewa wata tawagar manyan jami'an gwamnatin Amurka na ci gaba da ziyara a jamhuriyar Nijar. To sai dai har kawo yanzu kwana uku bata kai ga samun ganawa da shugaban mulkin sojin kasar ba. In dai ana magana da sojoji ana iya ba su magana kar su yarda kamar rasha ta zo hadda da Wagner kamar yadda ta zo a ƙasa kamar Mali kuma yadda ake. yayin da 'yan bindigar da suka sace ɗalibai a jihar kaduna da sokoto suka nemi biyan zunzurutun kuɗin fansa gwamnatin najeriya ta ce ba za ta sabu ba haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta bayar da rahoton cewa ta gudanar da wani samami ta ƙasa da hare-hare ta sama a yankin tsakiya da kudancin zirin Gaza. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce har haren sun haɗa da kai samami a birnin Khan Yunus inda aka lalata makaman kai hari da roka. Sai dai kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a ranar Laraba cewa dole ne Isra'ila ta ba da muhimmanci ga kyautata rayuwar Falasɗinawa fararen hula. a yakin da take yi da Hamas a Gaza. Ya shaida ma labarai bayan wani taro ta kafar intanet da ya yi da takwarorinsa na kasa da kasa cewa muna sa ido ga gwamnatin Isra'ila da ta tabbatar da cewa wannan shine akan gaba kare fararen hula da kuma baiwa mutane taimakon da suke bukata. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta lalata jirage marasa matuka na Ukraine guda goma sha biyar da makamai masu linzami takwas yayin da jami'ai a wani yanki na rasha da ke kan iyaka da ukraine suka ce wani mutum ya mutu wasu da dama kuma sun jikata sakamakon harin wani jirgi mara matuki na ukraine vyacheslav gladkov gwamnan yankin belgrade ya ce bayanan farko sun nuna wani mutum da ke cikin mota ya mutu a harin yayin da wasu da dama suka jikata ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta tsaye da jirage marasa matuka sha biyu a yankin belgrade da wasu uku a yankin Kuskuk da ke yammacin Rasha. A Ukraine ma, gwamnan yankin gabashin Kharkiv, Ole Sinihubov ya ba da rahoton harin makami mai linzami na Rasha da aka yi a yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A yau Alhamis gwamnatin kasar Sin ta ce amincewar da Majalisar Wakilan Amurka ta yi da wani kudurin doka da zai tilasta manhajar TikTok yanke hudda da mamallakin kamfanin na kasar Sin ko kuma haramta shi a Amurka kamar wani tunani ne irin na barayin daji 'yan fashi. Manhajar da ke wallafa gajerun bidiyo ta samu karbuwa sosai a duniya, amma mallakarta da babban kamfanin fasaha na kasar Sin dance ke yi da kuma zargin leƙen asiri da yake yi wa jam'iyyar Communist mai mulkin ta Beijing ya ƙara haifar da damuwa a manyan biranen yammacin duniya. a ranar laraba majalisar wakilan amurka ta amince da wani kudurin doka da gagarumin rinjaye da zai tilastawa tiktok ya janye jarinsa daga kamfanin da ya mallake shi ko kuma ya fuskanci haramta shi a amurka gaba ɗaya sai dai har yanzu majalisar dattawan amurka ba ta amince da kudurin ba inda ake sa ran zai fuskanci gwaji mai tsanani kafin ya zama doka. an jima kaɗan Hafi zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan wata tawagar manyan jami'an gwamnatin amurka da ke ziyara a jamhuriyar niger na ci gaba da tattaunawa da hukumomin riƙon kwarya na ƙasar a wuni na uku domin jin inda aka kwana game da tsare-tsaren mulkin riƙon kwarya da kuma na mai da mulki ga farar hula to sai dai har kawo yanzu jami'an na amurka ba su sami ganawa da shugaban mulkin sojin ƙasar ba janar abdulrahman chani wakilinmu a yamai sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani tawagar wace ta kunshi mataimakiyar sakataren gwamnatin amurka mai kula da harkokin afirka molishi da mataimakin sakataren gwamnatin amurka mai kula da harkokin tsaron kasa da kasa celeste wallander da kwamandan rundunar africom janar michael langley ta gana a wunin farko da firaminista ali lamin zen da wasu mukarraban gwamnatin rikon kwarya da suka hada da ministan tsaron ƙasa da na cikin gida da na harkokin waje da nufin tantance inda aka kwana game da shirin mayar da nijar kan tafarkin demokuraɗiyya mai shari'a kan al'amuran yau da kullum abdulrahman alkasum na fassara wannan ziyara da abin da ya kira mai mahimmancin gaske tana bisa jadawalin su amurka da su ma mahukumtan sojan kuma ka san sai an yi babban magana ta demokradiyya yaushe za ta dawowa kuma ita amurka ta san ita kara nisa da abin kuma rasha tana iya samun gindin zama a cewar wani dan jarida kuma jami'i a cibiyar nazari da bincike ta tasir dr abba sadek salon takon amurka a rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin na niger alama ce da ke nunin girman kullum da ke tattare da wannan al'amari saboda su a ganin su in ana ci gaba da magana da sojoji ana iya ba su magana ana iya lallashin su su sa ranar zaɓe su yi komi da komi saboda demokradiyya ta dawo su kuma kasar turai da kasar faransa kamar sun ga in aka sa takunkumi aka gwada ƙarhi haka ana iya sa demokradiyya ta dawo to shine tahiyar ta bambanta eh. kasar amurka mai dakaru 1,100 da ke girke a yankin agades na horar da sojojin nishar a kan dubarun yaƙi da ta'addanci tare da samar da bayanan sirri kafin abubuwa su tsaya a sanadiyar shirin mulkin 26 ga watan yulin 2023 a ziyarar da ta gudanar a watan disamban da ya gabata molly molifi ta nanatawa hukumomin rikon kwarya matsayin amurka dangane da yiwa demokradiyya karan tsaye abu na biyu da ya damu amurka kar a ce rasha ta zo kuma su a ganin su in dai ana magana da sojoji ana iya ba su magana kar su yarda kamar rasha ta zo hadda wagner kamar yadda ta zo a ƙasa kamar mali kuma yadda ake tana shirin zuwa burkina kuma na iya baku taimako ba sai kun kun koyi wajen rasa ba kaga kenan bin hanya daban ne yunkurin ganawa a tsakanin tawagar ta amurka da janar abdulrahman chani a ranar 13 ga watan maris wato laraba ta tura a cewar wata majiya ko da yake ba a bayyana dalilan faruwar hakan ba sai dai a wannan alhamis 14 ga watan maris ma an sake wani zama na biyu a tsakanin firaminista da jami'an gwamnatin ta amurka daga ofishin jakadancin amurka an sanar da 'yan jarida soke taron manema labaran da ya kamata tawagar molifi ta gudanar a ƙarshen wannan rangadi sai dai ba a faɗi dalilin ɗaukar wannan mataki ba yayin da bangaren hukumomin nishar aka bayyana cewa mu jira sanarwar ƙarshen zama daga ma'aikatar harkokin waje sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaiman Muni Barma, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya. 'Yan adawar kasar Haiti da kungiyoyin fararen hula na can suna gudanar da tattaunawa mai zafi kan waɗanda za su wakilce su a majalisar gwamnatin rikon kwarya da mulkin kasar Haiti mai fama da tashe-tashen hankali. An sanar da shawarar ne a ranar Litinin da ta wuce bayan wani taro na sa'o'i bakwai da shugabannin ƙasashen Caribbean da kungiyoyin adawar Haiti da kungiyoyin fararen hula da wakilan mazauna kasashen waje a kingston babban birnin kasar jamaika yan haiti sun halarci taron ta kafar bidiyo sun kasa tafiya saboda rufe filin jirgin saman port eu prince na kasa da kasa a ƙarƙashin shirin mutane shida da ke wakiltar ƙawancen siyasa daban-daban na haiti za su kasance a majalisar mulkin riƙon ƙwarya tare da na bakwai daga kamfanoni masu zaman kansu mutane bakwan za su zama mambobi masu kada ƙuri'a. A yau Alhamis tsohon Firayim Ministan Thailand Taksin Shinawatra ya isa birnin Chiang Mai da ke arewacin ƙasar a wani jirgin sama a karan farko tun bayan da ya tsere daga ƙasar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar 2006. Fitaccen attajirin nan da ya yi ƙaurin suna a fagen siyasar ƙasar Thailand tsawon shekaru ashirin inda iyalansa ke goyon bayan jam'iyyar Pew ta lashe kusan dukkan zaɓukan gama gari da a yanzu take kan mulki a cikin watan agustan da ya wuce yi wata dawowa ta ban mamaki daga shekaru sha biyar na gudun hijira da ya yi da kansa don gujewa gidan yari saboda zargin aikata ba daidai ba a mulki bayan watanni shida kacala asibitin gidan yari an yi wa takshin afuwa a watan fabrairun da ya wuce duk da cewa bai kwana ko ɗaya a gidan yari ba saboda hukuncin da sarki ya yanke masa zuwa shekara ɗaya daga takwas. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ceto ɗalibai da ɗimbin mutanen da aka yi garkuwa da su a makon nan, yayin da kuma ta jaddada matsayarta na ƙin biyan kuɗin fansa ga 'yan ta'adda. hakan ya biyo ne bayan 'yan bindigar da suka sace ɗalibai kusan 300 a kaduna sun nemi kuɗin fansa har naira tiriliyan 40 da babura da motoci su kuma waɗanda suka ɗauki ɗalibai 15 a jihar sokoto suka nemi kuɗin fansa naira miliyan 20 a tattaunawar da suka yi da aliyu mustapha sokoto ministan tsaron najeriya muhammadu badaru abubakar ya taɓa wannan batu na biyan kuɗin fansa eh kasan wancan na yi magana da doka ce ta ƙasa da ta hana biyan diya balle kuma a zo ana talla ana har haka kuɗi ana cewa za a je a biya diya lalle ne gaskiya ne in ka kasa kaya yau baka siyar ba ka kasa gobe baka siyar ba dole ka hakura da wannan sana'ar to idan za a sami sauƙin ah, biyan diyan nan ah, muna gani za a sami ah, sauƙi to amma mutane za su ga cewa an sace naka ya za ka yi duk halin da za ka shiga ka karɓo shi za ka shiga ka karɓo shi to amma azama ta rage tamu na yadda za mu yi mu kare wannan sace-sacen mutane kuma mu ga yadda za mu yi in an sata ɗin da hikimomin da za mu sa na tsarin kimiyya yadda za mu rinka karɓo mutanen nan babu matsala kuma muna tattauna akan haka kuma muna ƙoƙari akan haka kuma da Allah za mu samo bakin zaren. so kana jin wannan abin da yake faruwa yana da alaka da irin yadda ake zaman eh, doya da manja a wasu wurare da su waannan kungiyoyin fulani da sauransu ko da yake wasu rahotanni na nuna cewa yanzu masu sata mutane ba wai fulani kaɗai ba ne mutane ne kawai masu neman kuɗi zurutun su kawai eh, akwai masu sata mutane daban amma in ka kula abin da ya shahara da ai rigima ce ta aje a kona gidaje a kashe mutane a kona gidaje a tafi har ya zamana kuma aka gano su fara suka gano su fara satan mutane da mun su samu kuɗin da za su sai makaman da za su yi wannan faɗan da shi amma asalin abin in ka aiki ke juna ce da rigima a tsakanin mutane ya kawo wannan rigimar su fulani suna maganar an kore musu shanu an hana su zaman lafiya kuma an ki ba an ki musu adalci su kuma mutane suna ga fulani suna ba daidai ba wannan rigingi. da suka taso su suka fara sa kiki juna wanda ya shahara ya balaga ya zama wannan abin da ake yi wanda ya kai har ana satan mutane. Ministan tsaron Najeriya Muhammadu Badaru Abubakar kenan. To sai dai kuma mai fashin baki kan lamuran yau da kullum Nasir Zaharuddin yana ganin cewa dole ce fa kan sa wasu 'yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su suke biyan kuɗin fansa domin ceto 'yan uwansu saboda a cewarsa rashin ganin wani takamammin shiri daga ɓangaren gwamnati na ceto su ɗin. wato biyan kuɗin diya ba wai a najeriya ba a duk ƙasashen duniya ma abu ne da gwamnatoci da yawa suka haramta shi sun haramta shi saboda idan aka fara biya yau to tilas a ci gaba da biya abu ne da ba za a iya warware shi ba har abada to amma kaga iyayen yaran da suke cikin irin wannan hali ko me aka ce su ai kamar mutum ne ya fada a rijiya idan ka tura masa takobi zai kama yana fatan cewa in ya kama takobin nan zai iya fitowa to kaga an dai inda dai aka bar hanya shine ya kamata gwamnati fito da wani abu tartibi na yadda za a yi maganin wannan al'amari ta hanyar na'urorin zamanin ta hanyar inganta yadda ake tattara labarai na tafiyar irin waɗannan mutane kuma su kansu hukuma kamar ta dss ai suna da na'urori da yawa don ba na man cewa su suka fara cewa ana ƙoƙarin a sace jirgi ko a fashin jirgin ƙasa wanda yake tashi daga abuja zuwa kaduna kuma daga baya ya faru saboda ba a ɗau kowane mataki ga irin wannan rahoto da wannan hukuma take bayarwa ba mai fashin baki kan lamuran yau da kullum nasiru zaharuddin To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan wani intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Azumi ibada ne sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jikin ɗan adam. Kaɗan daga cikin mahimmancin azumi ga lafiyar mutum sun haɗa da rage yawan sukarin da ke cikin jikin ɗan adam da kuma ƙona kitsen da ke jiki. Haka kuma yin azumi na taimakawa wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen inganta garkuwar jiki wanda hakan yake taimakawa wajen kara aukuwar cuta ko kuma idan ma cutar ta auku ba za ta yi tasiri a jikin ɗan adam ba. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a watan azumin Ramadana zai yi magana akan yadda mutane za su kula da kansu duba da cewa ana azumin ne a yanayi na zafi da kuma yanda waɗanda ba su da cikakken lafiya ko kuma masu shan wasu magunguna za su kula da kansu domin gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir na shahararren asibitin Turkiya da ke Abuja wato Nizamiye inda ya fara da yi mana bayani akan yadda mutane za su kula da kansu a wannan wata na Ramadan. Likita gare ka. To lallai kam zamanin zafi akan so mutane su rinka yawan shan ruwa. To kuma gashi ibada ta kasance a wannan lokaci saboda haka sai a ɗauki 'yan mataki na dabaru misali da rana a idan zai yiwu inda za a iya dan gujewa shiga ranar sai a dan shiga inuwa aikin da za a iya yin shi inuwa sai a yi shi a cikin inuwa wannan sai rage irin zufa da mutum zai yi da kuma kenan ruwan da zai fita daga jikin shi da na bukatuwa har zuwa lokacin da za a sha ruwa kuma in Allah ya kai mu sai a sha ruwa sannan kuma wajen sahur shi ma sai a sha ruwa wanda Allah ya hore musu kuma da ɗan na'urar sanyaya ɗaki ko wuri ko ofis in sun shiga irin wannan wuri to za a samu sauƙin ruwan da zai fita daga jikinsu shi ma zai sauƙaƙa maganar wato kishirwa kenan. To likita yaya ya kamata masu cututtuka da suke buƙatar shan magani kullum kamar su ciwon siga, hawan jini da gyamban ciki da sauransu za su kula da kansu. To masu cututtuka da suke shan maganin kullum kamar misalin masu hawan jini da ciwon sukari suna iya canza yanayin maganin su yadda zai dace da yanayin azumi. Wato misali lokacin sahur sai mutum ya sha maganin shi ya zama shine na safe kenan sannan lokacin bude baki sai ya sha maganin shi ya zama shine kamar na dare kenan ah, in aka juya aka ci gaba da wannan sai ka ga ba samu wani bambanci da zai kawo wata matsala ba sannan musamman masu ciwon ah, sukari dole duk da ana azumi su kula da yanayin abincin da aka ba su shawara saboda ya kasance shiga din ya zama a yadda ake bukatar shi To likita wace shawara za ka ba mu masu gyamban ciki wato ulcer domin ganin sun gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba? To masu alsa su ma wato masu fama da gyamban ciki da bukatar su ci gaba da shan maganin su idan sau biyu kake sha a rana ka gani za ka sha lokacin buɗe baki da lokacin saho da sauransu sannan abubuwan da aka ce su kiyaye to da bukatar su kiyaye din ya danganta ga tsananin ciwon nan shine zai za a duba wurin azumi ga mai shi ciwon alsan nan saboda haka idan aka kiyaye abincin da za a ci aka guji abubuwa masu tsami da su lemon mai gas da sauran abubuwa da aka ce su guda kuma suka sha maganin su insha Allah mutum zai iya yin azumin shi To likita musamman ma yanzu da ake yanayi na zafi, shin mutum zai iya fara buɗe baki da ruwan sanyi? To kasancewar azumi ibada ne, komai nashi har da maganar shan ruwa da sauransu abu ne na ibada. Idan mutum ya zo shan ruwa ya ga yana buƙatar ruwan sanyin nan ba dalilin da zai hana ya sha ruwan sanyin shi. Idan ka samu ɗan dabino ka karya da dabinon ka Eh, sannan ka sha ruwanka babu wani haufi wasu za su ce ba sa son ruwan sanyi saboda watakila zai kulle musu ciki amma in ba don haka ba babu wani dalili da zai sa a hana mutum shan ruwan sanyi ni kan idan na azumi abin da nake fara kurba da na samu dan dabino nan to ruwan sanyi ne insha Allah Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma za mu je ga amsa tambayoyin masu sauraro. Wannan ya ce mu da muka saba da motsa jiki yaya ya kamata mi a watan azumi bayan sahur ko kuma gab da buɗe baki ya kamata mi a atisayen mu. Tambaya daga barista Rabi'u Gusau daga Gusau jihar Zamfara. Azumi baya hana motsa jiki wanda ya saba kuma ya ga zai iya zai iya ci gaba da motsa jikin shi. shi illa iyaka idan ka ji ba za ka iya ba to ba lalle ba dole sai ka hakura to madalla yanzu kuma dakta muslim bello katagum na asibitin ni'ima da ke jihar bauchi zai yi mana karin bayani akan azumin masu matsananciyar ulcer wato gyamban ciki likita gare ka ga marasa lafiyan da sun san suna da peptic ulcer disease wato ulcer kenan na wannan ciwon cikin nan to ya kamata a ce sun kiyaye yin azumi azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ne akan zamu iya yi amma kuma sai ya sauƙaƙa wanda suke tafiya ko matafiya ko kuma da ba su lafiya kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudat faman kana minkum sai ce min maridan aw ala safar to wannan maridan din nan ya hada da wanda suke da tsananin ulcer da ya san cewa in yi awa hudu biyar biyar shida bai ci abinci ba zai iya damun shi akwai wanda su ce a ah, sai sun rigima sun yi azumin nan bayan kuma Allah ya riga da kawo mana sauki sai suna yin wannan azumin na lokacin da aka ana shan ruwa to da idan Allah suna shan ruwa za mu iya su asibiti ko sai ga in kwana uku kwana hudu ana ta maguna na allura Allah ya riga da ya kawo sauki to sai ka yi haƙuri sai ki haƙuri kuna shan azumin Ko ba ma sallan a zuwa ci azumi ba ga mutumin da yake yawan cin kayan maiko ko kuma kaya wanda yake abinci wanda yake akwai ah, wato ainihin ah, yaji Ko abincin da akwai a lot of kama a ce gas irin wanda ya hada da irin kayan su irin sodas sun ko irin kayan lemu na kwalba haka mutum yana da kyau ya kiyaye su saboda za mu manya manyan abubuwan kamar haka ne guda biyar in kana so ka yi fighting against ulcer ko kuma ka yi protecting kanka ko ka yi preventing wanda ka san kana da shi na farko abinci ne mai yaji na biyu abinci ne mai maiko na uku abinci ne wanda yake da tsami na hudu abinci ne wanda akwai gas a ciki sai na biyar kuma yawan rashin cin abinci sai sa mukan ba da shawari wanda yake da ulcer ba laifi bane in ya ci abinci sau shida a rana wanda zai ci ai sau shida ya yawa a'a ai ba na wai ka tara abinci bane kowane ci so ɗaya ka zauna ka ci da yawa a'a ko da kaɗan kaɗan kaɗan kana ci kowane ba awa hudu hudu hudu haka yana hana hyper acidity wato ainihin acid ɗin da yake jikin ɗan adam ko wani adam da shi yana hana shi taruwa dama in ya taru oxygen na ba kuma mai illa ciwo ne so na acid ɗin ne ya je taɓa ya kai ji al misali yau kamar ka ji ciwo a hannunka sai ka zo ka ɗaya yaji ka sa a dole zai maka zafi to shi ma haka ulcer yake yin zafi ga marasa lafiyan da already suna da shi so a yi haƙuri da azumi sai a samu malamai na addini ne sai su bayani wani hanyoyi za a bi don rama inna azumi. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir da kuma Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya To madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma sai nasiha kan tasirin azumin watan Ramadan ga matasa. Salamu alaikum wa rahmatullah ina ji suna na muntaka sannan kuma ina aikin takalmi ne cikin Central Market. Eh, insha Allah su kenan insha Allah eh, azumin eh, ramadani da ina ga azumi ne da yake Allah ya kamuna shi saboda saboda mu da kanmu wai don saboda mu ci tsoron Allah kuma gaskiya da alamu na nuna cewa da an riga an shiga wannan wata na ramadan wallahi akwai sakiya sosai saboda mafi yawanci wayanda ba su samu sallan eh, jami'a haka da dama da an shiga zumi gaskiya suna samun sallan jami'a sannan akwai su miyagun miyagun ayyuka ma da yake ma mutum ma na aikatawa amma da an riga an shiga wannan wata saboda falalan wannan watan wallahi she ga mutane da yawa sun kau kai ga barin wannan ayyukan nan saboda imanin su na na karuwa saboda dama an ce wa imani rage wake kusan na kuma imani kuma na karuwa yasa cikin wata azumi so da yawa wallahi imani mutane na karuwa sosai ce sa wata azumi da ina ga akwai alheri suke sosai sosai eh, canjiya ma game da batun cin cin abincin mu ma haka ma ai wannan game da batun lafiyan jikin mu ne wallahi saboda farko da ba shiga wanga wata ba mutum na ya ci abinci mutum na ya ga gama abubuwa nan ba da wani jima ba shiga ga mutum ya kamu da rashin lafiyar wasu abubuwa haka amma da muka shiga wannan watan wallahi mutum ya kiyaye kanshi da abinci abincin na bai dace ba da dai sa mai tuciya da wasu abubuwa wallahi shi yasa yanzu haka ya bar mutum na jin lafiya sosai jikin shi wallahi shi yasa ba wasa bane yasa wannan wannan wata da ya zo mana da gaskiya shi mu ce mun gode ma Allah sosai mun gode mun gode ma Allah sosai insha Allah To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta bayar da rahoton cewa ta gudanar da wani samame ta ƙasa da har ta sama a yankin tsakiya da kudancin zirin Gaza. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce har haren sun hada da kai samame a birnin Khan Yunus inda aka lalata makaman kai hari da roka. Sai dai kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a ranar Laraba cewa dole ne Isra'ila ta ba da muhimmanci ga kyautata rayuwar Falasɗinawa fararen hula. a yakin da take yi da Hamas a Gaza. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta lalata jirage marasa matuka na Ukraine guda goma sha biyar da makamai masu linzami takwas. Yayin da jami'ai a wani yanki na Rasha da ke kan iyaka da Ukraine suka ce wani mutum ya mutu. Wasu da dama kuma sun jikata sakamakon harin wani jirgi mara matuki na Ukraine. Vyacheslav Gladkov, gwamnan yankin Belgorod, ya ce bayanan farko sun nuna wani mutum da ke cikin mota ya mutu a harin yayin da wasu da dama suka jikata a yau alhamis gwamnatin kasar sin ta ce amincewar da majalisar wakilan amurka ta yi da wani kudurin doka da zai tilasta manhajar tiktok yanke hudda da mamallakin kamfanin na kasar sin ko kuma haramta shi a amurka kamar wani tunani ne irin na barayin daji 'yan fashi manhajar da ke wallafa gajerun bidiyo ta samu karbuwa sosai a duniya amma mallakarta da babban kamfanin fasaha na kasar sin dance ke yi da kuma zargin leƙen asiri da yake yi wa jam'iyyar communist mai mulkin ta beijing ya ƙara haifar da damuwa a manyan biranen yammacin duniya 'yan adawar kasar haiti da ƙungiyoyin fararen hula na can suna gudanar da tattaunawa mai zafi kan waɗanda za su wakilce su a majalisar gwamnatin riƙon kwarya da mulkin kasar haiti mai fama da tashe-tashen hankali. an sanar da shawarar ne a ranar litinin da ta wuce bayan wani taro na sawoyi bakwai da shugabannin kasashen caribbean da kungiyoyin adawar haiti da kungiyoyin fararen hula da wakilan mazauna kasashen waje a kingston babban birnin kasar jamaica to masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma shirin mu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi kenan agogon najeriya da niger karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da kuma injiniyar mu ta yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi da kuma fatan a sha ruwa lafiya ma'assalam.